أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sosai har yanzu muna magana bayan an gama gazwatu hunain an gama gazwatu abin nan ba'if to kan akwai kananan gazoyi wanda aka yi suke da alaka da fatuhu makka to buhari ina tsara waɗannan waɗannan ya kuna ne kafin izo fatuhu makka izo kuma karshe rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya rattaba abunsa kun tuna daga badar uhud hazab khaybar diyayi waɗannan abubuwan shi daga baya kuma ya biyo daga hunayen saboda hunayen ana dawowa gida akwai abubuwa da suka faru to muna da wani yaki za na ce gazuwatu za ta salasin gazuwat za ta salasin ya ce yaki ne za ta salasin wanda ake lokacin manzana sallallahu alaihi wasallam karshe rayuwar manzana ka yi wannan yaki wannan yakin an kira shi ne za ta salasin saboda kafirai sun sa karfe suka doki kwa ko karfe haka suka yi ma kafafunsu wannan ya daura kafansa ya daura ma dan wansa wannan ya daura ma dan wansa wannan ya daura ma dan wansa suna su su zauna kamar garkuwa don kar ne gudu ba gudu ba ne kamar yadda mutane hunain suka yi kokari suka gan cewa ga su ga matansu ga arzikinsu ga dabobinsu don a mutu baki daya wanda zai sa duk mutum da yake da arzikin zai gan cewa ai ya gudu ma iyalinsa suna ciki ya gudu ma arzikinsa ina ciki je ina gara a sai a mutu to tunanin kenan to wannan yakin kuma haka aka yi za su salatin jiha ce wajen kusa fa'if a can arna ne suka tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wannan yakin wannan suka je suka yi sau sau farko wannan sa yana daure da wannan kafan wannan kafan yana daura wannan kafan shaki kira zati salasin wani sun ce salasin na wani idanuwar ruwa ne ba haka ba ne salasin dai su suka daure kafafuwansu da karafuna da juna mutum zai gudu ne shi dan wansu ijawo shi duk sun yi wannan ne domin su tsaya ga abin da zai faru faru na fata an gane a a karfe ne a daure kamar karfin kafa eh kamar sarka ne in an sa wannan daure kafan su sai a daure ma wani mare ke na a tayi amma mutum zai gudu da gudu ba ma bar su shi da danwansa fadi wanda zai iya kai abin nan sare to wannan yakin manya-manyan kabilu ne da yawa aka je aka kai masu kabila aka kai masu wannan haram an je in ba san wannan zatin salatul ba shine gazwatul lahm wani kabila da ake kira lahm kar ku ce nama wannan akwai ha kabila ce mai girma mashhuriya wanda ake ake nasabta zuwa zuwa lahm mashhuri sunan kabila wa juzam juzam kuma shi da lahm dan wansa ne shi juzam dan wannan ne kuma ma shi zuriyarsa na kira laham wannan kuma na kira juza duk sun haɗa kai kowane mutum da danwansa sun zama kabiru daban-daban suka haɗu kala isma'il ibn abi khalid wa kala ibn ishaq su suka faɗa cewa waɗannan eh, wannan farko abin da buhari ya faɗa ya ce wannan gazuwan shine gazuwar lahm da juzam wannan qalahu isma'il ibn abi khalid wannan fada ce wannan yakin da ake kira salatin buhari ya ce malamin da ya fada shine isma'il ibn abi khalid ya ce wannan wannan yakin aka za ka yi wa qala ibn ishaq mai sira kuma ya ce an yazi an urwa ya ce su kuma sun ce ibn ishaq yake cewa hiya biladun bal wa uzratun wa banikin ya ce zatin salatin. shine yakin da ake kira kabilun da ake kira bali wa uzratu wa bani kaidu su waɗannan su ne yakin da aka je aka yi an samu sabani ko ba samu ba menene sabani na nan wurin ha kabilun da aka je aka yaka su ne buhari ke sai haddada maka su wane ne ne aka je aka yake su yakin farko ra'ayin farko shine ismail ibn khalid buhari ya ce to gashi shi ya bayyana cewa za su salatul fa yakin da aka yi shine lahmu juza su suka je kabilan kenan mutum da dan wansa amma sun zama kabilu manya manya wanda ake nasarce zuriya su zuwa gare su abu ishaq kuma mai sira ibnu ishaq kuma shi kuma ya rawaita wajen yazid ibn urwa ya ce gari ne wannan yakin shine biladun bali bali na farkar ku ce bara bali sunan kabila ne bali sunan kabila ne da uzratun sunan kabila ne wa bani qain sunan kabila su suka haɗu suka sa mari a kafafan su suka ce ayyaki to sabanin ke na duk inda aka yi dai su dai aka yi wannan yakin malam yaki sunan yaki ne da sunan kabila amma ne sunan eh, shine wa sunan yaki shine wa yaki shine yake gado su wanda yake gari su lasma sunan yaki ne o oh, daya sunan yaki me yaki ga gazuwa ba me zaka ce da shi to laham kuma ba a kyale shi soko ai shi shine ce a gazwatu zati salatul shi ce wahiya ba gan cewa ce za zati salasil ba shi ce wahiya ina so fasara maka me shine yace shine ta lahm o ta zam su ake kira gazwatu salasil wayannan kabila ne wanda suka zama suka zama rundunar sojojin laham suna mutum ne she zuriya sun zama babban kabila kamar yadda ake kira Kano abin nan me yake danganta Kano ne Dabo Dabo ai suna mutum ne tun da ana sasa a ce eh, garin Dabo ma na danganta zuwa wannan mutum da ya fara zama ne to wannan laham na sunan kabila ne babba dan wansa Juzam shi kuma kabila ne sun kabila suka hadu suka zama sojojin da suka yi wannan yakin da ake kira gazwatu salasin na fatan an gano karatun to wannan Ismail bin Khalid ya fara wannan shi aka samu urwa kuma yake cewa shi ma ya ji cewa wannan yakin ai ba su bane an samu gari ne wanda ake kira Bali sunan kabila ne shi ma wa uzra wa bani qain su suka zama runduna ɗaya suka sa kansu ankwa a kafafansu akwa suka yi zatu suka zama suka yaki musulmi da wannan siffa to da aka zo to wannan yakin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin karshen rayuwarsa ne wasu an shi ne bayan fatuhu makka to da aka tura lokacin amur bin as ya shiga musulunci ba wuce shekara daya da wani abu ba to wannan yakin da za ta bi sayyidina abubakar yana ciki umar yana ciki amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanta da amur bin as to amur bin as ya ji wani abu a jiki ina gan cewa shi ne shugaban mabaki da shi ya fi kusanta da manzo Allah fiye da kowa shi siyasa manzo Allah kuma daban ne Usama da ka kalle Usama yana shekara goma sha takwas lokacin da zai tafi an nada shi shine komandan yaki wannan komandan kuma lokacin sa ina bakar yana ciki Umar suna ciki duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi akwai wani tsari ba kamar yanzu bane mutum yana ganin cewa shi babba ne zai bi wani manzo Allah sai yake yi lokacin usama an kashe babansa a can ya je ke zai aniyansa a rama da wuya dawo baya to rufin asin goni ne a cikin yakin kuma aka zo aka manta shi na ji a zuciyansa cewa hanya matsayin da manzala ya bashi zina gani ya fi abubakar da umar shi manzala kuma sha nisa kamar yana ba kuwa matsayin sa in kai goni ne wani abu shi saka to amma kuma sahabai suna da wani abu da mu ne yanzu a sa yakin na doko yaro ya sa ku wala wani ba zai je ba yanzu ahli suna shar yanzu wani na kira sallah man ka ce a canja wala shi kuma ki ba almajirin ka ne kuma kai ka sa ki kira sallah ma amma ka ga wani ya fi shi shi ke wallahi da zai yi ba yau shi za a zo a baddara shi da wani illa giman mu so shugabanci ne da shuhura illa giman da kake ji ana yi bai wuce wannan abu ba yaya wani zai sa gabana to siyasa Manzala kuma daban ne kowa yana ji a jika manzala yana son sa amma duk da haka akwai ladabi shi sai na bakar da yake ciki da Umar da yana ciki ba yinda za a yi amur bin Asi masu reni bai zai yi ba ne to nan kuma in ko aka sa babba to in da ta komandan yaki yaro ne to shi abin da yake so ya taka wannan babban kagan ba wuce yana da wani burgewa igan cewa mutum da yake burge mutum da yake rashin kunya zai zagi manya to sha na shaye sa to wannan ga abin da aka yi wannan yakin kabila ce to da aka zo aka je wannan yaki aka zo to amur bin azi na ga matsayinsa shi bai wuce shekara ɗaya ba shiga musulunta amma wannan yakin ga abubakar yana ciki ga umar yana ciki kuma akwai rundunar sojoji dari uku daga cikin muhajirin da ansar kuma suna tafiya shi manzan ya sake tura abu ubaida bin jara ya tura rundunar mutane ɗari abu ubaida kuma da ya je can manzan ya ce ba kai ni komanda ba kabir ma amur bin na komandansa to ya ji a jika cewa lalle makaran da ya yi a cikin musulunci ya cuci kansa yana gan shi ne aula wani manzalakinsa so zai gwada ya gani shi ya ce haddasa na ishaq wani ishaq na gaya maku ya ce ishaq yana da malamin kashe uku wa zai ambaci mu ko biyu a ciki ishaq ibn mansur ishaq ibn rahawai to Allah ya soke maku ku daidai a karanta muku maci ne a ban tabarruki a wuce kawai ba mu ne da Allah Allah ya yi muku sharri na wallahi kiyaye sharin ku ciki na ba ku so ku gane shi ni na gani ma alhamdulillah na hau na kun karbe shi a koma salatu usul ma wai su sama suka kama karatun wai su sama suka kama karatun na ga a ko kasa masara kananan littafai nan na gani zai yi kyau tunda na wannan na gani duk kowai ma da hankalin kasa kasa ne wai su ba su yi ba to zan so ko kasa kuma mu koma wajen usul salasa da ahlari ina gan ba kunya Allah wallahi a gano kasan nan zan ga malama so ko kasa ba wani abu ba a fance ibada ke yi ba wai za baka shahada ba ne ina gan za koma kasa kasan nan wani kawai ya ko sama ne sama a na a to ibada ne nawo ai mun fara shi mun ga ba damu da su bane amma alhamdulillah tun da malam yana da hankuri an fara kasa a kara wai su karatukan nan na kasa kasa alari uh, usul salasa waɗannan littafin da akida ina ganin za ka karu hmm. sai eh? a ah, wai kada dai ka faɗa dai ka huta Allah ya saka ma da iri to na gane قال حدثنا إسحاق يأتي أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد هذا أنا أبي عثمان النهدي تو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أمر بن عاص وأن حديث وأن يسمى مصطلح حديث يأتي وأن حديث مرسل dan abu usman sunansa abdurrahman ibn ibn mal nahdi sunan kabila ne babba in ka je saudiya zaka ga an rubuta cikin kamfani annahdi annahdi to za a gan shi annahdi ma'ana kabilan su ne asalin su ana kira kabila ne za ga asibitoci da menene ko sha gan annahdi ma'ana kabila ne yanzu an yawan sa jiyan kaji haji za ga a rubuce to shi ba sahabi ba ne mutum da ya duba jisun zahiri ke ce da abu usman annadi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yana ce manzala ne fada ba sa amur bin as to wanda ya duba zahiri ba haka ba ne shi usman ya ji wajen amur bin as ne saboda hikaya ke wa bai ce manzan Allah ya ba to haka ji ba mursal ba ne shi ya ji a wajen amur bin as ne saboda cewa anna rasulullah sai yana hakatowa ne hanyar amur bin as saka wanda yake suna ji su mursal ba haka yake ba ne dan Allah ku gane wannan karatun sirri ne wani zai iya ce wannan mursal ne da'ifi ne wanda ya kanta mursala hadisi sama sama to zai ce hadisi da'ifi na cikin buhari me ka ce ko ka ga mursal da'ifi ne eh to gashi abu usman na hadisi tabi'i ne ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan wurin shi kai gurum ka ce ba haka ba ne ina haikato ma amur bin asi ne ya gaya masa shi ke haikato ma mangana inda yake wayo Allah na kuna gane karatun kuwa yake cewa ba sa amur bin as manzala ya tura amur bin as shi shine komandan sojoji zati salasin wannan yakin da ake kira zati salasin wanda kuma an fassara maku wani kabila ne aka ja ka yaka a can qal sheti da aka shugabanta da ni aka ci nasara aka je can kuma kafirin da sun rike juna da takuba to lokacin da sabai suka ci na suka kashe gawa gabansu to wanda suke so su gudu sai su fada saboda akwai mari a an kashe daya kuma kai ka sa mari karfe kuma ba dama ka gudu wa yanzu bai masa amfani ba da suka ci nasarar farko zai yi su ma ma'aukata ne to yanzu ka dar kuka ci nasara ya za ku bi abokan adawan shi ku fadi ma to tun da aka kashe daya cikin su biyu sauran da suke so su gudu suna gudu suna faɗi su abin suna bi suna ta yanka su daya daya ai akwai abin da ake kira Toms basirati ji mai ahalari hmm. na fata an gane to shete ذات صلاة قال فأتيته فقلت أي الناس A habu إليك da na ji cewa ga abin da matsayina shi ya ce da manzan lawa ka fi so a cikin duniyar wai zai gwada gan matsayinsa manzo Allah ya ce Aishatu kagin dan shi a nan je mutu wallahi je mutu da kai da babanka da Humain manzo Allah bai taba jin ku ba eh wallahi shi an ji lahira ne sha lallaba a gan ko kuna ciki ma to gashi karara wallahi ce aishatu ita na fi so ka san wannan girman tuku da ke da babanka da humain da wani tarkacen kafin ku je ku ji sunan kuma kuna son aji ni ba na shi kun biyo kan shi na ali tuku inda kun zama daga gaske ma sai na ali ma da ko da aka gama yaki safain nan shi da ya ba da kunni a mutunta na aisha sun kowace ce ta sun kuma wace ce ta ta ba ta aji lahira ma ba ta aje lahira abinda manzan Allah yake so ai babun wasa an annanta aka karbi rai manzan Allah Allah kuma bai haka shete Aisha to yace Aisha ne Aisha ce kuntu she na ce da shi ai ba wai mata nake ni ba na yare ne kuntu wa mina rijal a cikin mazaje nake tambaya kala manzan ne ce abuha ne mazaje ne abubakar ne dan Allah in gana shi an cika daina yau ka huta ah, addinin da zaka koyar wanda bai zai koru ba ai ba fatin ABB ba ne ko fati AMBB ba haka ba ba zaka iya koro su ba ko wani kungiya ka san kungiyoyin yanzu kore mutane suke to yanzu ya zaka yi kai da waɗannan abubuwan abin da kake rikewa shine wani akida na kira bada wannan kuma akidan ka zanni ne kire kake ba a cikin Qur'ani wannan shi zaton ka ka duk wani ji suka makale kuma wannan badan an tabbatar da shi ni da kai da homen muke cikin asara amma ba sahabbai ba domin ka ce bada'a akwai bada'a yadda ake fada Abubakar ya imani ina maka ana ta dukansa dukiyarsa ya bar babansa ya bar dangi ya bar kuhafa ya bar dukiyarsa ya ya tafi da manzo Allah ya aura ma manzo Allah ya zama halifa manzo Allah shi yayi tawalli jana'iza manzo Allah ya yi yaƙi yaƙi a bayan manzo Allah ya Allah ya karbo ransa amma duk aikin kafiri ne a wurin Allah daga baya na ta abin da yake kafiri ne to ni da kai wani irin aiki zan yi muna da tabba nan gaba cewa ban da bada a wurin Allah ai akwai akida bada ba wanda zai asara kamar mu ashe duk wani aikin da janna bakar ke an kasa shi dare ni da kai ba zan dauki rabi ba amma duk da haka ilimin Allah ya nuna cewa zai kwace limanci a wajen Usman Ali zai zama kafin da Aisha wahalar da ta yi da manzo Allah da har manzo Allah ya barin duniya annunta da duk abubuwan da aka yi duk Allah ya gan cewa su arna ne to aikin da suka yi bai masa amfana ba gan manzala da iska gan bai yi masu komai shakwan da suka yi da manzala bai masu komai ba to ni da kai yanzu muna da wani aikin da muke yi muna dogar wani cewa lahira da shi zan dogar tun da Allah yana da bada zai yi ana gani da kai mun barge muna cewa Amerika kafira ce amma wurin Allah arna ne mu tun ba wani zai je tambaya Allah ne manzo bai tambaya Allah ba cewa bayan su sabin su zama kafirai to wannan hadari da dan shi ya ya ga bakin sa yi shiru kalma bada hadari ne to ya ce abuha ce babanta kuntu summa man ina ganin duk da haka akwai fursa lalla shi zai samu shiga kala umar waɗannan da ya ba sa so ne ya ce umar ne summa man fa'adda rijalan ya kira mutane dayawa. yawa fasakatu shi na yi shuru amur shi na dina tambaya ce me yasa mahafatan an yaji an fi akhirihim karin zamana an ga mutane ma ni ne karshe garan abin abin burin haka to haka manzala rayuwarsa yake in ka zo gunsa shi ka ce duniya na ba wanda ya fi so shi shi mu'amalansa mu'amalansa ba irin cin fuska ba in taba mutum akwai wani sahabi ya ce tun da ya musulunta abin da manzo Allah yake masa shi murmushi ya gani shi masa murmushi ya ce wannan ya ishe ya ishe na rayuwa ta wannan halaye ne ba masu kullum ka bin fuskan mu kamar shanu ha kawai to ina zaka je in maka suke arena ka kagan kan lura duk kasan arewa duk mulki an so ko ban Kano don kano sun sauka share na su wani haka ya gaya mu in kano da yin zaka sarki zai mika hannu ya gaida mutane ba za a iya zama da shi lafiya ba shi an kan tashi yadda in ji mutane shi kano haka ake so ka zama dodo to sai a ji ka amma in zaka tsaya ka yi wani makar makara ka gaida mutum wala shi wata na yi ma hannu ka wani shi ya kan ka sheki musulmi yanzu ka je gaida shi da annuzaya da zai yi wannan ai mutum ina ganin ba irin abin da zan to haka ake fada annan shi duk ka zama dudu ba ruwanka da komai ka kuma murde sun ka yi to ja ganin ba dama ne eh, ba komai ba amma haka suke so dalili kuwa ko wanda yake ce da ni lokacin amin kano in ya shiga airport zai zo nan wallahi wani malami ke gani ce daga gafas ke zai airport suna tura motar kafin a zo cikin gari a kewaye gumiya shi su wata mota ta kasu bai mai ce su sannu ba amma yanzu ana son sa haka suke son sa suna shayin sa haka kawai suna son sa na ji tabiya mu ne makar mahalaka ba damu da shi ba yace mahafatan an yaj'alni fi akhirihim kare madani karshe to wannan an gama kenan shan ko kuma babu zihabi jarir ibn abdullah al-bajali ila yaman turi nawa kenan ka tura hanya kun fahimci nan shi eh jiya baka na tirani ne ina ga akwai masu zuwa saba akwai masu zuwa lahadi ne wai ina ji ina akwai akwai mutane masu tiranin karatu ne wanda yake ganin su jiya nan ba sa nan wai su ne daban ba kai ba ka eh boyewa kake yi kai ma jarida an tura shi so nawa kenan kai da kake hada bakin ka eh jarida so nawa kenan a bayan ka ya san ina ji a jika shi nake magana kai jari sa ka tura shi kenan o tirani to ai sharin kuma ne kun za so ku zo ba kwa su kaset kafin bai wuce muku ba zai yi ba eh? me dalilin ka na farkon tura shi wanda yake wani sallallahu alaihi wasallam kuma shi ko wani ne zai mun sauke mu kan wannan abin da na wanda sai cewa ka ba din wanda suke to ai don me ya fade nan yanzu kuma she ce babin zahar jari ila yaman wani babi kuma yi daban kuma ya riga ya kawo shi a can babi kenan turin da manzala ya tura jari ibn abdullah albajari ila yaman to can ba yi haka ba ne wai to ku saurare ku ji حدثني عبد ibn abi ابي ابن ابي شيبه العبسي حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس نفتنغني to an kai an jarid ina fata kun gane wannan to shi ce an jarid kala kuntu bil bahar ya ce an tura ni zuwa yaman na kusa bahar mariya mu fita cikin bahar mariya in shiga kasan yaman falakitu rajulaini min ahalin yaman shi na hadu da manya-manya mutum biyu su ma sun so su tafi madina suna hali sun musulunta su ne zakala'i zakala'i babban mutum ne yana daga cikin manyan-manyan wanda ya taba yin da'awan rububiya lokacin jahiliya zakala'i zakala'i ina kira shi da ina gan shi mutum ne shi Allah ne irin irin rudaddin da janu suke ruda shi da na fata gane to shi ya riga musulunta zai tafi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin kuma jarir ya fito daga gaban teku zai shiga yaman wa za amur da wani babban mutum kuma yana daga ciki daya daga sarakunan yaman to ya hadu da za kala'i da za amur sun musulunta sun ji maganar manzon Allah an gama fagen yaki na fatahi an je manzala da ci duniya su kuma manya-manya ne su kabiru manya-manya yaman mai girma ne wannan lokacin yaman yana da girma wajen da su mu'azu suka je da wajen da sauran suka je ba can ba su wani wuri ne kuma to su ne manyan kabilan to waɗannan da daya zakala'i wanda shi ya zama mabiyansa suna da yawa da za amur kuma amur kuma lokacin ina da wani abu ina amfani da tauraruwa isan abin da yake faruwa kuma ya karanta ba nasarar ne da ya sai na'at na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka sun musulunta za su kai kansu Madina shi suka hadu da Mu'azu shi Mu'azu kuma yana ba su labari eh, a gaban teku ba ka san in ka su Madina akwai teku Bahar Mariya shi zaka hau in ka yi kudu in ka sauka ga kasan yamma Bahar Mariya ina yammaci madina ina gabas nan to wanda ba mariyan ka haushi daga madina karshe sa ka je can in ka so shi ka so kasashen yaman ya sauka ke ya hadu da su su kuma za su hau teku su je a wajen madina eh shi jariri na lokacin an tura shi na biyu kenan to shi jariri ke ce fajjatu uhadithuhum an rasu sallallahu alaihi wasallam ina zantar da su su sun ji labarin ne amma ni na ba su labari yadda rayuwar manzo Allah yake ina gaya masu manzo Allah kaza ne kaza fa qala lahu zu amr shi amr ya ce la in kana allazi tazakkur eh, tazkuru min amr sahibi in dai wannan siffan da kake ambaci yanzu siffansa kaza siffansa kaza siffan kaza shine wanda kuke son gunsa lakad marra alaihi ajalihi mun salasa ya ce ya bar duniya kwana uku ke eh, ma'azu shi bai sani ba jariri bai sani ba shi wannan kuma ya faɗa masa ya ce ai manzo Allah kwana uku ke na bar duniya mu kuma mun ji labarin muna so mu je gona amma yanzu ya bar duniya ah, ma'azu ya ce wani irin eh jariri ya ce wani magana ne wa akbara mai shi suka komo tare da ni zan tafi yaman hatta zafin kunna fi ba'd at-tariq muna wajen hanya wani hanya rufiya lana rakibu min kibal madina shi muka ga jama'a runduna da yawa su kuma mutane ne da yawa sun fito daga madina sa'annahu shi muka tambaye su ya aka yi fakal kubi da rasul sallallahu alaihi wasallam an karɓi rai manzala wasu khulifa abubakar a'a suna so su kai kai ko an ga tura shi a cikin tafiya ne sun hadu da ayir kuma daga madina to suna aka gaya masu cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh sun fito daga hanyar makka ne ya ce fa abubakar wan nasu salihun sun ce mutane dai suna nan daidai sun mika wuya duniya ana zama lafiya faƙala shi shi za la'i da za amur akhbir sahiba ana kadu ji'ina wala Allah na sana'udu insha Allah in ka koma gida ka ga Abubakar cewa da muna so mu zo mu ga manzo Allah amma mu ba za mu ji ba tunda manzo Allah ya bar duniya za mu koma gida la Allah zan sake komawa amma mun musulunta zan sake komawa waraja'a ila yaman shi suka koma yaman tun da manzo Allah sun tashi za su je su ga manzo Allah ga matsayin su kuma manzo Allah ya bar duniya don jarir bai yarda da maganganun su ba shi da aka ji labarin yakini shi kuma mai amfani da taurawa da abubuwa ne su kuma sun ce a ba duba yayi ba dama suna da siffofi manzala cikin taura da injila sun ga adadin shekarun da zai yi ta Allah kulli hal dai eh, an an kawo tabbasin bayan ka san mai duba ikan yi kiriya ikan fara gaskiya fa akhbartu ababakar bi hadisin shi jariri ya koma kagin ba tafiya na hudu ba kenan jariri bai karasa ba na ba tan gane jariri bai karasa ba saboda yana hanya aka san da shi cewa saboda haka zai komai ko umarni sabu saboda turan shi guda nawa kenan guda biyu na farko ga abin ne na uku bai karasa ba jarir yake fa akhbar su ababakar bi hadithun na zantar ma abubakar yanda masayan suke kuma sun musulunta qal afala jita bihi yace me yasa ka bar sun koma in wannan manyan mutanen shigowar su addini ba karmu aiki ba ne zamu samu jama'a za su musulunta sallama kana ba bayan wannan suka zo madina qala falamma kana ba bayan wannan mu'azzi ke fada bayan wannan waɗannan mutane sun komo madina kala li za zu amr she zu amr ya ce da ni ya gali ya gali inna laka alayya karamatan kana da mutunci a gona wa inni mukbiruka khabaran zan baka wani labarai wanda zai maka labarai zai maka zai maka amfana innakum ma'shar arab ku larbawa la in lan tazalu bi khair ba za ku bushe ba kuna cika alheri ma kuntum idza halaka amiru ta'ammartum fi aha ma dama inda mutum shugaba ya mutu kuka yi shawara kuka sa wani ba tare da yaki yaki ba to za ku ci gaba da alheri in ba cina lokacin zabi ku sa mutum ba cina ba a dawa shawara ne ku doke wanda ya cancanta ku aji ce ce wannan rayuwar naku zai maku albarka fa idza kana sayf amma duk zaben mutanen da za a daga takuba kai to kano mulukan eh koma sarki zai koma wannan zaben wannan zai koma sarauta ne na mulki yaghdabuna ghadaban muluk in sun tashi ci in sun tashi yi fushi hushin sarakuna za su yi wa yardana rida muluk za su yadda ne da yardan sarakuna ku ji ko me yake sai ce yace gara za ku ci gaba da mutuncin duniya nan ma dama za ku yi shawara junan tun da manzo Allah duniya ba wanda ya ji ku kun sa sai na bakar ya ce to kan wannan za ku saya kan alheri har duniya shi amma yayin da cikin ku ya mutu she wani ya kwace mulkin da karfi aka zuba da gini to lokacin da yayi abu za ku gaya masa hushin ba zai da haka ya hau shi ba da gini kuma zai yadda yadda mulki zai sha abin da ya ginda masa saboda ba kuka zabe shi ba da takubansa duk abin da zai matsayin mulkin da ya samu da shi zai gina hukumci kuna kana zancen kuwa to wannan shi muke ciki yanzu duk na siyasa duk wanda suke kana ga mu kaman fito cikin kabri an kawo maka dubu goma a ah, karkar lalai sa ka alheri Allah ya baka nazar kuma addu'a in boko sun mai da mawaka ta malami ustaz ne sai a dan baki dunkule dubu biyar a ce addu'a ya ci zai doke maka mutum ko yan cicin nan she karfin kafa she wane an baka dan hamsin ka sha kwaya me zaka yi masa kuma a murde inda zance ne na mutunci da shawara to wannan ya wani abu kuma ya san cewa al'umma suka suka sa shi da shawara za su ke shi ce ji tsoro ta yanzu ba irin waɗannan sifofi shi kuma yana faɗa wannan ne ilimin da Allah ya bashi na taura da injili ke faɗa yadda mutane suka zama lafiya da yake faɗa wannan sifa saboda duk mulkin da kuke gani da karfi aka yi shi to wannan shugabannin da karfi za su fiye al'amarin su kuna ganin soja dai abinda suka gani dama za su tsara kundin mulkin ba tare da an shawarce kowa ba in kuma sun kama ka suna son su kashe ka ce a kai ka kotun sojoji ba wanda zai magana eh nan haka dai ba ga misra yanzu shi mubaraka soja ne mulkin sa ya yi zabe a ce ya ci 99 na ganin ko in ba malaiku za su zabe ka dan adam baki gida, duk misalan nan ka ci wannan na eh. na wajen da aka ce fa asbarta a ba wata jihadi eh. eh lokacin eh, lokacin da shi jarir ya koma kaga waɗannan biyu ba su ci gaba ko sun koma yaman ki me yasa baka zo da su ba sai aka ce to falan ma kana ba bayan jariri ya koma gida kalin a'a bai eh, karatun haka yake eh, ilimi ake maka falamma kana ba bayan waɗannan kisan su waɗannan sun zo sun samu lokacin umar lokacin umar suka zo eh, bayan su ba samu abakar mu ba sun koma madina suka haɗu da jarida a nan mangana falamma kana ba nan jumla ce kalali bayan wannan sauyin ya wuce sun zo sun sami ni madina amma karatu ne buhari ba shi da lokaci ko kawai ne maka ikifari bayan ma an koma jarida ya koma an ci gaba da yake-yake na masu rida lokacin na za tura yaman kuma to shi sun kawo kansu eh, sun ce za su dawo ba ku sun ce sana'udu insha Allah na kare sun musulunta sun ce insha Allah sakamakon sabo da suka yi shi a wannan kuma sun haɗu da shi sun ce alayya karama kana da mutunci abun ma sai mun ba ku labari in za ku ci gaba tun da cikin su sun sun zama muluk musamman shi zo amur sarkin yaman ne yaman ku yana da girma da karkashin faris yake sun san menene mulki yace yanzu ni da ku larabawa ne amma ku sani fa kar ku yarda abin da yake da ajina mai da shi mulki kuma da shi mulki shi sarakuna suna mulki ne da abin da suke ji yardan su da abin da suke ji duk abin da su daman su ne ba wanda ya sai juye su da su karfi suka yawo amma ko koma da shawara to shawara zai sa shi wanda kuna nana shi kuna cikin alheri har yau makiyama ma dama abubakar shawara ka yi umar shawara ka yi to ya ce a ka tun da shi zo amur shi ya san menene na mulki ya san me ake ina da ilimi kuma gashi kuma basarake ne kuma musulunta sauraka zai doki fikiransa ya ba musulmi haka aka yi kuma lokacin da ma'awiya ya zo shabu ya canja da aka yi yake yake aka zuba jini hawar suka kashe sai na in ba Allah ya kaddara haka ba da shi sai ina ina na dire shi an tubi ma'awiya da sa ma tubi ma'awiya da sa sai ina lin zai bar duniya shi ba wasu ci zai yi ba to amma ina daga cikin wanda su manyan malamai suka ce abin da ma'awiya yi ba masumi ba ne yayi kuskure lokacin zai bar duniya mutuncin da ma hasan ya masa da she yi shuru ibari duniya amma ka dauki danka wanda lokacin bai wuce shekara goma sha takwas ba ka sashi kuma lokacin ka kwadaita da mutane da suke tattare ka su mara masa baya to lokacin kuma hassan ya riga ya kashe gwiwa al'umman makka da madina cewa daina zuba da ke a zama lafiya shi ya riga tafiyansa kuma wanda yake da laifi yanzu shanji lahira allah da ya fi mu sanin su kuma shi ya harce su shi ya sa abin da zai faru kuma manzo Allah ya bada wannan labarin fitina inda kai baka sani ba manzo Allah ya bada labarin ma ya ba labarin za ka shi Usman ya ba labarin da zai biyo bayan sa kuma ya ba labarin cewa Ali na fa'i hankali da gidan sa duk wanda ya yake su kuma zai bayan shi yasa na Ali lokacin da na Aisha sun zo da su sauran jama'a da suna gan cewa don mai wanda suke tare da sun kashe shaidina usman sun zo sun labe da ali kuma ana so a tabbatar da wannan ba za a yi masu haddi ba ai abun shubha ne babba lokacin suna na aisha da zubair bin awam duk suna makka waɗanda matasan ba su hadiya ciki suka je suka yanka shi na usman ya doki masu qur'ani ya gaggaya masa abin da manzo sun ce labuda yanka ka saboda ka doki. ka dauki dangin ka ka sa cikin abin nan irin yadda ake yi suka yanka to she suna na Aisha suna can shi aka koro masu labari cewa ga shi matasan da suka kashe Usman an hada kai da Ali sun hada kai da Ali su ne rundunan Ali ma su ma suna na Aisha kuma suka ce to ta kaka a kashe mutum da shirkin manzo Allah a yanka shi wannan yaran kuma su zo gindinka ku kafa wani mulki wannan ba daidai ba ne ina yin haka kuma shi yaran suka sa shi na cewa ka rubuta takarda da sauri ka ce ma'awai sauka ka ga in Allah ya rige kaddara ba inda za a iya yi ma'auye kuma yana karbi takarda ya ce ni na yarda in sauka ni ba sa ka bane to amma abin da kuma nike so a sayar da hajji akan wannan mutane kafin sauka kagin fitina ta'i shi yaran kwa sun ce da shi shida ke shi ba zan sauka ba lokacin kuma sai na li bashi da rundunan da za su kare shi ba Allah ba ya zai yi dole ne shi na kan daidai sauka mana su bukatun a rizidanci kuma shi da wa za su yi wannan yakin duk yaran sun kewaye shi su kuma suke da takuba suke da sojojin wannan fitina ka'ima da'ima shani wannan fitinan saboda ilimin Allah ne suna na Aisha suka fito daga can an zo an yi sulhu bishin nali ya gama da su ya tattauna wanda suka raka na na Aisha ya ce kai Manzala bai gaya maka cewa za za a yake amma duk wanda ya yake ni kana na Manzala ya fada cewa kai wanda ya yake ni zalimai ne yace na ya ce to shike na gama da kai ya kira na Aisha ya gaya kowai na nadama aka rabu suna laisha suna wani a waye gari za a kore su shi waɗannan matasa suka tashi dare suka raba kansu biyu suka ce daya na su zo su kai wajen farmaki suna na aisha jama'a su daya kuma su kai ma ali farmaki asuba shi ko yake dan wanda ya yaudare shi aka fara yaki yaran suka yi wannan strategic ai na suka sani shi sun tsayin zaman lafiya za a yanka su da eh da yanzu an yi wannan sulhu su ciki adari don su na na'isha sun kai madina za sun ga sun ma janna mu baya to dole ne a karfafa sojoji su kira ma'auya sun kula shi dole rundunar sojin zo waje ali lokacin kuma shi ali karfin da bashi da shi ya samu sha nemo ma rabu kama jin kawai kashe usman to saboda haka a durkusa a sai da fitina sai suka sa shi ce ta yi da za a yi daidai suka ware kansu shi aka raba da rundunar sojoji bi kawai da dire asuba ba fitilan kwai ba fitilan sama ku je ku kai farmaki suna kwance in sun tashi za ce to wa zai kawo farmakin ba ali ba kuma su ali kuma suna kwance ya eh, sahara ne ku kai masu farmaki da asuba kuma sun tashi kawai hafta ma juna kai haka kai aka zuba da gini aka zuba da jini. kuma takin da suka yi shi sun suka shi na aisha da sun zo da aisha ta zo ta ji mangana ne suka tsaya gaba suka sa ta gaba cibiya da ina tana cikin wannan abu rasko ba sun yi sun yi shi na liya ko kirki ce ta ci a shiga da ita gida ai da nan nashi da ba za a gan ginin ta mamma da duk an gama kace kace ne to wancan sahaban kun san sunan su wadewa wanda aka kashe su hanya wanda manzala kuma ce wanda ya kashe su ba zai shiga dewa amma tarha dewa amma da bai koma baya ba yana tare da ni wanda aka samu su hanya aka kashe su waye tara da zubair bin awam kuma Allah ya ga zubair zubair ya sani cewa Allah ya ga masa da ali ya ce kai in an fara za a yaki ali kai kana daga cikin wanda za a kiyama ba daidai ba ne akwai ilimin da shi wannan amma wannan manzo Allah ba shi da iko da zai hana wannan fitina kaddar Allah ma sha fa'a shi da ya ma zubair magana cewa karka yake shi duk wanda su yaki sun cuce kansu da sai na ya gaya zubair wannan magana ce na daina to zai tafi shi yaran suka tura wani suka fi masa kai a hanya suka fi shi talaha Da dama Amar kuma manzan ya ce wannan kun ga wannan Amar nan fi a tattaga yanzu suka shi wani su jama'a su ne yaran ne su suka shi shi muna da annabi kuna wahada kanku duhu ba cikin duhu ne manzo Allah ba komai baka da iko ni ban da iko shi annabi ma haka ya samu abun kaddara haka Allah kuma Allah zai nuna masa baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da ya faru kuma yanzu mu dauki tuta mu shiga ciki yaushe abin da Allah ya ba labar kafin ba abu Allah zaka sanar da shi wanda ya yi igiraminsa yanzu ina kwance a kasa in ma shakiran wa in ma kafura ni kai yanzu ya cikin mu shiga ciki me zamu to abin da jahilai ba sa gane wake tabbas shin na akan daidai yake tabbas hukuka su kuka ka so a daidai yake mahawiya ijtihad yayi Allah ya fi masa amma ba san sabin shin na komai kankantar shi kuma abin da ya sa ma'awiya yi wannan da aka kashe shi yana Usman Madina ba kowa da ya kare shi lokacin gawa yana kwance yaran sun hana sai Ali shi matan ta doke ginin da aka yanka shi da Qur'an da ke karanta shi ya sa ya kai ma ma'awiya ce to ba wanda zai kare dan wanka sau dan faffansa ga halin da ake ciki shi ma'awiya kuma ce to abin ya kai haka eh ya ce abin kuma ya kai haka abin ya kai haka khalifa manzon Allah to wanzu Allah ya ba ba kashe shi ba wanda zai abu eh abin da zai nali ya tambayi suna na Aisha kenan ce ina kuke ya ce to ina kuke lokacin da kun sai yaran sai wani ku zo mana a kare shi mana amma abin da Allah ya tsara bayan da za yi malamai ku karanta sira ba siran na yan shiya ba ta suniya kafin su bar da kara su ta suniya ne a harar dai zaman jumla mufida ai sun gin malam su cin Allah ya kada su na bayan da za yi manzo Allah ya bada labarin duka shi sa lokacin da manzo Allah bashi da lafiya Abbas ya ce da Ali Abbas ya ce ni ka san sai na Abbas ya girme manzo Allah shekara uku ya ce na gan usran manyan manyan inda sun yi rashin lafiyar ne za su mutu na gan alama fuskansu ya ce manyan mu zuriya in an yi lafiya cutan da yake kesu lahira in kan gina alama tun da na dade na gani ya ce manzan Allah zai tashi a wannan rashin lafiya da isharatin da ake yi ali ka je tun da ya fi so ka ka tambaye shi bayan mutuwansa waye ne ba za na da shi na ya ce ba zan je ba wallahi na je hana mu zai yi billahi la zai ce na ji ya hana mu kuma mun hano ila yau kiyama a bar mu hakan ya mutu an ji to sai mu kuma an ji hakan na tun da shi na da yasin numfashi ma manzo Allah manzo Allah zai ho shi na da yasin so manzo Allah ba gaban duniya na gaban sa ba da ya je tambayar ufe ko fa zai shi ba abin da ya dame shi duniya ka tsaya duniya ka ga dukiyar ma da ake cewa ya rasulullah bukara baba gidan sai komo da shi abin mai ke bayarwa sai ba inda zaka yi ka zargi shi al'umma yake wa shi da su kuma dukiyan kuma ba ko gidansa ne an taba tafiya an tara dukiya ya tafi wani yaki na na Fatima bata da abun wuya ma sabai suka sa masa labirin suka sa mata abun wuya ina zuwa shi kwace abun wuya da labirin ya sayar ya ba fakire ya ce ina mai na duniya Fatima duniya kuma ina mai na su mali wa duniya ina mu duniya zuwa muka yi tafiya zamu yi to saboda ka duk inda yanda ya dauki duniyar daban ne ba za ka makali manzala da duniya ka zama lafiya ba shi zaka ki ga ana kokawa da shi doko duke ba mutanen da suka shiga addini zuciyarsu yana rawa tabbatar da su cewa ba duniyar ban shi sai yana yarda da wanda ba su da shi suna tare da imani da su ne nasa amma wanda kake son duniya shi ka maka ya tashi kiyaye ka to shine mutane ba sa gane ba. in lura ma ko mara karin gumi kwanan nan duk wanda suke gindinsa don duniya ne yanzu kuna jin su ne ko karfi ma ba samu da wanda suke zuwa malai na ce babu zahaba jari sha ce a babu zahabi sha ji su arabi suna gyara ma Mara ina suke sun iya hmm. Allah ya yi ta dan shi ya tuba waɗannan mutane da Allah ya bari labari kuma manzo Allah ya bari labari kuma sun tafi ni da kai mu daga tuta ko kar mu daga tuta mu zage Amerika kar mu zage Amerika dai Allah shi ya sani da zai yi ma'auya can ya sani da zai Usmana can ya sani da zai duk abin da ya wuce ya sani ni da kai da ya umarci mu ne Allah ce mu imani mu imani manzo Allah mu imani salata manzo Allah kuma sahabbai mu bi su da kyakkyawan karshe shine qur'ani yake wallazina ja'u min ba'di min ba'di wa sahabai yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwani allazina sabaquna bil iman taj'al fi qulubina ghillan lil للذين amanu rabbana innaka ra'ufur rahim hmm? akwai wanda suka saba ma Allah ciki tunda ba kan jibril a ciki ba kan mika'il a ciki kuma sa addu'a shine amma dan shi yace duk wanda ya ne, kafiri zaki kasafin kai kamata ku ji shi yake zage uku abin nan abin nan yake zargi gwamna na basra wannan abin nan wannan dayan nan yace yayi zina mugira yace ashe gwamna ne gwamna ne an same shi da wannan ina ina ban gaina ke kire tare ah, mutum da kai abu ka kalli yaran karuwai mutane kai ba ku ka dora masa gindi ba kai lokacin yana kallon yana kallon matan mutane tsara ina jin kida ma kafin ya daina wannan abu shine zai da ita umarci mu eh sahabi lokacin ina zuwa ma wai wannan lokacin ne zama ina aji uku kwaji hudu ne ma ba su bashir ne an je ma na bufim yadda bashir ke gam dr bashir bufim ana tuba bufim shi a ce la ilaha illallah <laughs> wannan shi ne mutum zai zai zama wani mutum ne kirki haka ake doktor da bashir da doktor bashir bai san kowa ba ku ka masa gindi ba yar matasa ba su taba ganshi ba suna kariya a gida ne ke sauka maka. ka je ka tashi zuzaki zai gaya ma duk saukan soja a gona yake kuma gida ne yake yaran banza ba san shi ba ni na zo ba abu ina bani mamaki ku je ku tashi ko bacci ne ko yi wannan matarsa me sunanta zina izina eh, ta hada da iyali na farko wannan uwar gida na zina kawanta ita ta hada zinan nata ita zinan da za ta aure dr bashir shehu ne maukatan ka tambayin sa ba sai kowa ya mutum ba ko sallar iyaye ma bai iya ba sallar sallar na abin nan yake yar ba ta gan shehu zai zaki zai sallar iyaye din akwai mutum ɗaya eh, Allah ya karbo rayuwarsa shine mutum dan gidan sarautar na Zariya ne ba su ya kace shi tsoron Allah shi ne ki suka soka gidana wallahi ran nan da muka yi bacci muka rasa sallah su ba ku kai ya kamar yaro shi da gaske ke yi ba san ma yanzu an ga da doyi da mallaya kuma mallaya ku yaushe kuma mallaya ku yaushe yayi wa mallaya ku ma zaki sabi shi na jini wai shi'a ka taba kwara kun taba ganin kwara wani abin kirki a Najeriya ne ko na ko sallar idi kun taba ganin kwara to su ne tafiyan su addini addini shan zage wani laifi an kwace mulki limanci shi ne an kwace shi ne shi na ji an ce an fata ai laifi Allah ce kai na kuna yi Allah ce kar ku ci haram kuna ci hukunci su da yi shi an je can shi Allah shi zai tsaye da zai su ni da kai na ruwan babu gazwati sifil ba babu kenan yakin da aka yi kaban ku na fata kun gane kar wani ci na jin zafi kun zo a makare سيف manan gaban gaban teku wa hum yatalaqawna ila quraish wa amiruhum abu ubaida ibn jarrah radiyallahu anhu lokacin da an koma baya kuma kenan gama wannan ah, manzala sallallahu madina sai nuna na da mafi yawa kuje ko ina na ce ku tara kudi ni da ku mu fi makka mu yi hajji tare ai zazzaki shi da kun zo kun tambaye da shi da man jafa da muhammad sani da bashir na nata zazzaki shugaba da ya faranta masu an bari mina kenan shi an gama arafa kenan lokacin da ake mamu zazzaki shi yake mamu aka gama hajji ba ke dan shi ke yake shi da shi ya to shi kenan malai ni ne shugaba mu yi sallah arafa mu hada sallah za da man jafa shi ai baka yi ba malai sa ka shi mu kitar nasi da giba kai muka zo shi ce malam ka hadan da wasu ya ba kunya shi ma ya bazan bazancin kunya ba yanzu lokacin malam ka tambayi shi nan nasin da zai ce mu yi sallah arafa eh yana rike mamu idan ma kai ku sama ne. kaga madina biya ne sun mamu fiye da kafin maka ga maka kayan ga wani wanda ya fita kafin madina ko a ga wani madina ya kafin maka to ga bahan mariya sai kirkin zai kuma can kai haka madubo kaga kafin bahan mariya to nan kuma ta yamma nan kuma misra ke kasar misra nan kuma afirka mu nan ga tawa kuma na fatan gari nan kurishawa in za su fi ga sham sham shi nan arewa sham a nan to sun tashi tafiya ba sa iya bi nan hanyar da hijira don sun bi nan za su bi madina to madina kuma daga bahar mariya zuwa nan kamar nan ne katsina ne ko nan da dai ba nisa ne kamar nan da da da to lokacin da manza ne ya ji cewa mutanen makka sun wuce sha sun sai kaya za su sake dawa ba su su wuce madina to shi ya tura sahabai cewa shi saboda shi ku suke bi gaban ce jikun suke bi jefe jefe to sun shiga nan in takifin sahabai za su kama su a madina to shi manzo Allah kuma ya tura cewa ku zai ku jira a nan wajen wucewa din da sun kwace arzikinmu ku je ku jira sannan kun gan lokacin da suke wucewa kar ku ce masu komi sun siyo kaifowa da wuna bukata din shi a kwace a zuwa rama abin da suka kama mu a can lokacin makaran shi abuja ya kama dan wansa da dukiyarsa ya rike duk wai ka kama dan wansa kuma za da ci kura su da ya tura rundunar sojojin shi ta abu ubaida shine komandan suna tafiya zuwa nan shi abincin su ya kare ku ji abin da ya fa wannan jin da ake mai da shi wa na fata kun gane to iki cewa gazza sifil ba, sifil mana kaba baki ai gaba ake cewa ko gaba eh, kenan in ja in ja kalmar ga eh to ai an kurin gaba ko to kurin ga jaran mu yake cewa hadathana isma'il isma'il bin abi uwais ibnu ukht malik ibn anas imam Malik kanwansa ta haife shi wannan isma'il an wahbi bin kai an jarir bin abdullah bajari kenan shine wanda ya je sojan can kumanda radiyallahu anhuma annahu qala ba'atha rasul sallallahu alaihi wasallam ba'san kibal sahil manzo Allah ya tura rundunar sojin zuwa gaban teku sahil ke na katanga an ce sahil da arabiya shine gaban wani abu ko ruwa ko wani abu wa ammara ba umarni ban wa ammara shadda bima ne shugabantar alaihim aba ubaida yasa aba ubaida shine shugaban su ibn jabra wa hum wannan lokacin 300 su da uku ne fa kharajna wa kunna bi ba'd at-tariq shi me na ciki na muka je wani shashin hanya fa sana zabu shi duk guzurmu ya kare kafin mu je gaban teku fa amara ubay abu ubaidata bi azwadin jaysh fa jumi'a shi yake duk wanda yake ko yana rike nasa ne yana da dabino kilo da ya kai kana da rabino kilo biyu wani kuma yana da rabi wani ma kwaya goma na jihunsa saboda sanarin talauci wani ba da abun hawa sha abu bai da ya ce to shikenan tunda abun kowa nasa ya kare a nemo wanda suke da shi na yawa a tara kai da naka ya saura rabi kawo wanda nasa ya saura kwano da ya kawo sha aka haɗa aka raba daidai aka ba wannan to annan ne mutanen communist na laraba suka kafa hujja cewa lokacin manzo Allah mai gurguzu dalilin su kenan yan gurguzu yan dalita gurguzu shi su doko Buhari su kafa dalili gurguzu ai malam gaya maka mutum mutum da ba ce mutum ba abin da zai nemi ba ce ai gurguzu eh wai gurguzun ka gurguzun a bayane to na ba ta gane ya ce fajumi'a fakana mizwadin tamr mizwadai tamr ya ce shi shine dabino ne fakana ya ya kutuna ya ce tunda ya tara ya tara wannan abincin shi ya hana kowa ma shi ya rike shi komanda eh yamma ya bamu daya daya lissafi ya bamu daya daya don karau ne haukai cikin nasa fakana ya kutuna kulla yomin kalilin kalili kalil ina ba mu kaɗan kaɗan muna ci to wannan kaɗan kaɗan da aka yi economic a kansa ma hatta saniya har ya kare ba za su koma gida ba da gida da nisa kuma manzo Allah yake tsaya gaban teku suna jira falam yakun yusibuna ila tamrata tamrata ba wanda muke samu a waye gari kwaya ɗaya dai muke sha malam ku duba wannan addinin ba dan Allah ku duba wannan addinin a waye gari baka da ido daya ka ci ce gobe kuma kuma an ji ana jira yaki to in ka sama abokin gaba ya za a yi yunwa mai gama da kai to waɗannan su ne sahaban da kana zaune yanzu ka zage su kaga wannan rayuwar shi ka kalla zaka ma ji tausayin su in dai kana da wani abu na zuciya zaka ji tausayin su to waɗannan me suka yi ne har mu zo mu share su a kundin tarin sai arna ne duba jarin irin wahalar da ya sha ya je rushe wannan wannan jaririn kuma suke shiga wannan bala'i ku zo ku sa sa kun tarihi duk arnanin shi mutum goma ko sha uku wani lokaci na ta kuna gane wannan shi yace fa kuntu shi na ce da ma ne an kun Ya ce a ah, wani tabi'i ke na shi mun kai ce wa abin da nake tambayan ku wai da ino ko ya da ni zai maku ne ya ce ta yace laqad wajanna faqdaha hina fanai faniyat yace mun ji a jika lokacin da mura rafa daya yamma mu yace da nan mun ci shi mu tura ruwa to yanzu babu mun ji cewa mura rasa abinci su waye gir haka su kuma ba dama su koma me yasa suna bin umarni Allah da manzonsa yanzu ka tura almajirin ka zuwa cici ya ga dama ba ba shi ke ba shi ma ni ma ba za a ci ba a gidan gidanka yace ciyar da shi kake komai in an samu dama sai masa littafi amma shi baya gan haƙƙi a kanka ka tura shi wanda baya so to yanzu su sun je ga halin da suke ba abincin ba komai amma umarni sha bishi ba za su dawo su je su gaya manzala mai wannan jini za a wasa da shi duk duniyan ba zai yi ba shi dai an bi umarni za zama lafiya a ganin ce na gidan da ake ciki rashin tsarin mulkin da za a iya bin umarni kuma su waɗannan shugabannin ba zalimi ba su ringa jin tausayin kowa yadda ka ji tausayi na shin soka yake cewa tun ma in tahaina ila bahar kafin su je mace kun kenan ruwa dabi mai kare ba an tana dawowa ba ma a iso ba suna zuwa fa iza hotun mislu zarbin yace mun ga wani mun ga wani kifi kaso kamar dutse zarbin shine dutse karman dutse bai kai kawo wannan ruwan ya tura shi zuwa gaban ce muka ce to Allah ya gama da ga nama Allah ya tura su wajen da za su saya ke nan su jira abin nan she wani kafin kifi ya mutu bai daidai ba ruwan teku ya kaushe gaban kuma ban da abin da zamu ci shi muka shiga ciki aka yaki a shiga ciki a ringa doko hanta yi kofa aka yi a cikin kifi aka yi kofa ana shiga ana ciro ana ciro hanta ana dafawa eh, ya ji giwa ma zaka ji wannan ne giwa zaka ji ma giwa zaka ji kashin sama kawai sun kafa kakin aka akalinsa shi da aka daga mutum ya haura gumi da kayan sa ya sallaka aka da karfi ana ba shi misir zarbi kamar dutse zarbi su ne dutse Allah ya tura shi sabu mutuwa kaga umman saki Allah ya ja'al amruhu yusra wannan su ne karama ba karaman banza a je wajen kabura na kada ganga a cewa yana karama karaman me kaburin ko menene da gaskiya. duba wanda abu amir lokacin zai mutu an soke shi nan zai wuce cika ce manzala ya sanu da wani ya yi mana addu'a da wani ne ba shi ya tura ni ba ba shi ya tura ni ba di iyalin mu zai duba iyalin ba shi ya ba shi ya gyawo mana ba a ga da shi ma abun ba gaskiya ciki shi sa kike gin ba soyayya shi sa ko yana binciken laifin kowa kana gan zaman lafiya shine mutum ka bincike laifin dan wanka in akwai soyayya to akwai abin da ake kira kariya wani an zama faɗa ce la'alla haka ne la'alla ba haka ba la'alla ba haka ba ne amma mu laifin ma neman sake yi a kagan wanda yake zuwa karatun nan walla an ce wai neman mata mutane yake shi a gaskiya ne ba shi ba za su shi ba sha masa shafi ba uzuri ba masa habi ba haka ki ba sam da manzana ke ma sahabin mutum ya zai ce manzana na yi zina ya ce la'alla sun banta ta kayi ta manka ai ba za ka yi ba ya ce wallahi na yi manzan ya ce a ah, kana da taba hankali ne a <laughs> karmu kallawa ai soyayya shi na dinin can so juna kafin a tafi tare me ya ce menene ya ce faida hotun misla zarbi shine dutse fa na minhu Min ha shi ci suka yi suka zo daidai wajen kirjin aka bude kofa saboda sa nan ne kisa yake kifin ko kuna ci daidai idanuwan nan wurin ko kisa kowane kifi in kana so ka gan sa bayan idon nan nan wurin jefin nan to akwai nama to wannan yake kamar dutse ne muke ta sabuwa mun tsara ce mu zo mu ringa narkewa muna so yi sauran nan ai yanzu kana suka ci kifi kifin kana suka duk kowane kifi wajen sa akwai nan kisansa ba ku taba su ba mu yara mun dan taba to ka gane ce ce ba kana mina kawo shaidu makiyan sun eh, rundunar sojoji sun ci samana ashar salayla ya ko na goma sha muna wani muna ta ci a ciki suna ta ci fi me ba su ba kan kallawa koyi a daba mutum da ya nemi dabino babu su dari uku nama gashi nama mala kan kallawa ika shirin ka bari hanta hanta ake ta ina za a ci na mai kare hanta kawai ake ci an yi kofa na shiga cikin abin tsara hanta ba da kirji hanta ake ta ci a cikin ma'aikata su taba naman ne an ce dutse kana magana eh, baka san ku ba baka san kifin ba ne na gan kunkuru kunkuru a an tura shi ya mutu a cikin kwatonu zuwa Nigeria abin nan Lagos kunkuru nan na tabbatar ya fi masallacin girma haka yana nan ya mutu ina kwance kowa sa yake kunkuru kawai kunkuru ya tura shi ya mutu eh ba ku san abin da yake cikin teku ba ba ku sani ba Allah dai abubuwan da suke teku eh kuma me mu da muke ruwan nawa ya ninka mana ya minki su nawa ai za ku ji za su wasafa muku yadda kifi yake sun ma'amara abu bai da bizdari aini min adla'iha shi ya to a doko akarkarin wajen da aka ci kagan wajen da suka ci hakarkarin ne bayan an ci jefin akarkarin dayan shi ya a ciro akarkarin a kafa shi waje da aka kafa hakarkarin guda dayanan ba karya shi ba hakarkarin haka ita a sa shi aka kafa bidda la'ini min adla'i fanusi ba shaka kafa sha waje thumma amar bi rahilatin shi yace a kawo wani rakumi mai tsawo kuma mutum hau kansa shige a ciki faruhila thumma mara ta hafa lam tusibha yace ya wuce haka karin kansa bai taba saman ba kuna gane kuwa hakar kira na a dauki hakar kirnan a kafa shi zama kuma ba sha ce mutum idoko rakumi shi kuma ya hau in wuce karkashin kanta bai taba karkashin na karkar na sama ina na yin da shi hakarkar ke na kawai yau za a iya ci wannan nama to wannan cikin hakarkar na akwai hanta akwai zuciya don za a iya ci shi wannan shi na Allah ya tattara su suna cikin teku yi mangana mutum da adam kuma shi ne ne. Allah da ya so mai fifita mu kan halittansa falam ma ba ta ba wannan ba to karshe dai sun ci sun su soya sun kai shi har madina manzala mai ci ina nan a kai masu suka ci suka samu lada suka yi wannan wannan bayan Allah kenan dan Allah ba lausa bai kuma masu wannan kifi ya zai da karshe ma lokacin da yabuwansu ya kare a ji su zai zo kafin su isar tekun kuna abinci ya kare ganye suke kadawa ganyen da ya fada a sashi ba zama wankewa da shi ake daga ke ci ganye don wannan kalma jini da muke ciki ana neman ruwa wanke ma ya dafa a na ruwan yanzu ba ka dandana shirin ruwa yanzu to kaddar kana sahara wa zai maka rijiya حدثنا علي بن عبد الله علي بن مديني كنا حدثنا سفيان ثوري كنا قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار ko ba haka bane ya ce abinda muka kiyaye daga ce amr bin dinar kala sami su jabir bin abdullah ya qul ba asana rasul sallallahu alaihi wasallam sami a rakiba mu dari uku ne umirna أميرنا أبو بيدا ابن جبار أمير مشنا أبو بيدا baida إيرا قريش منا قنطي مجرى mu jira su kurshawa dukiyar su da ira shi ne su wanda sun wuce sham za su zo muna jira ne kawai mu kai masu farmakin kwace kayan fa akamna sare ni su sha mun tsaya can tabin wata muna jira muna kwantai a can fasabana ju'u shadid yunwa ya tsame mu hatta akalna habata har muna cin ganyen da ya fado ban da kai mu karka da shi habata wanda ya fado muka ci ban da dama mu ma tunka ganyen da ya fado shi muka dawa amma ban da karfi ma mu kada wanda yake sama habata ganyen da ya fado a kasa fasun ya za ka geshu geshul habata yace ana kira mu geshu masu cin ganyen da suka fada kasa faƙulki lana albahar da batan shaka turo mana wani katin kifi yukaru laha ambara ko ambar ya ce laraba suna kira wannan kifi ambar babban kifi eh eh saboda cikin jikinsa ake samu fa kanna min hanifi sha muka ce wata muna tafi wadda na min wadda kifi muka narke mai da naman wata shi ne naman da yake hada wadda na mun mai da naman mun ciro naman shi mun tsoye shi mun ga ciro naman wata shi ne naman sa wadda na mun yi mai mun narke mai a cikin ruko naman muna soye shi hatta sadita ma eh, ilaina aisamuna rame wanda muka yi a hanyar dawowa hatta ce muka koma jikinmu ya sake dawa eh, muna jira kuma mun kuma yi ta muna jira a duhu kuma kun ji mun koshi dare nama da rana nama soyi a soyi a je can wajen ido a sago abin na zo a narki a tsoye nama ta ci ana sallah ana jira arna ba a kaza abu bai da bil'an min azla'ihi fa nasara wancan hadisin nan fa'ada ila atwali rajul shi ya doki mutum da ya fi so ina fata an gane ma'ahu da ikma ina tare da abun hawansa kala sufiyan sufiyan sauri wayansa marra dil'a min adla'i shi yace dil'a manan eh, abin da akarkar guda biyu ne daya kuma shi akarkar guda daya ne fa nasabahu shi ya kafa shi wa akhadha rajulan wa ba'iran shi ya samu mutum da ya fi tsawo ya zama can rakumi ma tsawonsa ya isa shi ya dauki da kuma kuma mai tsawo fan mara ta hata wa shi suka wuce karkashin wanda ke jin wannan kashi ba ma saba saman saba kala jabi wa kana rajul min a ya ce kafin mu iso wurin wani mutum da yake da arziki muna tare shi na hara salasa yanzu iran ya yanka mara kuma guda uku a mai shi mu ba lokacin da abincin ya kare karshe ganye mutunci ci rin sahabi mun gama yanka wannan mun gama yanka wannan daga bayan cewa abu bai da ya bada umarni ya ce kuma naka amma karka sake yanka kar su kare da me zamu hau summa ina da na hau ya ce naka na makar ka sake kashe shi mu tafi wa kana ya yaqul amur ma ya yake cewa akhbarana abu salih anna kai bin ibn sa'ad qala li abihi kuntu fi jeshi ina tare da mutane wanda jeshi fa ja'u shemi waye shemu kala in har ya ce je ka baba na ne shine mai kuya cika je ka yanka daya kala na har shi na yanka kala kuma ja'u aka yi niwa kala in har yanka daya kala an har shi na yi kuma ja'u yunwa kala in har ka yanka kala na har kuma ja'u kala in har kala muhitu an hana ni ku komanda ya hana ni ko dai naka na ce ba za a yi ba a ƙarshe ganye su ke ci na fata an gane karatu to a ji su ɗaya saurashin mu shiga wani kuma A مسدد yahaya يحيى عن ابن an ibn جريج عن ابن جريج قال اخبرني عم am سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش wanda ake kira habafi shine ganyen da yake fara kasa umira abu ubaida an sa abu ubaida fa ju'ina ju'an shadidan shi muka ji yunwa mai tsanani fa alqa bahru khuta maitan maitan shi aka tura wani kifi tekun ya tura kifi wanda ya mutu lam nara misla bam taba ga irinsa ba yukaru lahu ambar ana kira hambar fa akalna min hamisu shar muka ci wata fa hada abu ubaida azaman min izamihi ya dauki wani kirji a karkarinsa san mara ba ba ta hatta hu shi wani mai hawa ya wuce karkashinsa fahbara ne abu zubair an da jabir ya kuru kala abu ubaida kuma ya ce ku ce a ciki fallon ma ka jina madina lokacin da muka je madina zakanin zai kari na bi shi muka gaya manzan labin da ya same ni faka shi manzan da kulu rizkan ya ce ku ji arzikin allah ne a harajahullah allah ne ya koro ma shi a fi muna ya manzana ce ku kawo mana in kana ma'akum dai akwai wanda kuka kawo fatahu ba'dhum shi wai suka kawo ma manzo Allah fa kala shi ce wannan shi ne abin da ya faru to na ga yanzu